ya fito ya yi kace-kace da kashim shatima da kuma bola ahmad tinubu wanda adam izango yake cewa da sa hannun bola ahmad tinubu da kashim shatima sojoji suka kai farmaki zuwa kaduna a lokacin da musulmai suke gudanar da maulidinsu wanda mai sauraro a yanzu haka wannan lamari ya yi matuƙar fusata shek da ta abdullahi umar gadon kaya wanda har ya fashe da kuka yana tafsiri akan cewar tabbas ƙarshen duniya ya zo da har ta kai ta kawo da musulmi yana furta karmar la'ilaha ilaha illallahu ake kashe shi misraro a yanzu haka ka gyara zama muna tafa da bidiyon da adam zango ya kace-kace da bula ahmad tinubu cikin rashin tsoro amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon ka tashar nan ta ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora mun gode tabbas mai sauraro abin da aka yi a kaduna bai dace ba sai ma ka ji wannan furci da adam izango e. ya faɗa wanda kowa ya yi tunanin wannan maganganu daga bakin jarumi adam izango e. domin ba kowa ne ya tunanin cewa sai iya yin wannan magana ta hankali ba har ya cire tsoro wa shugaban ƙasar Najeriya fata-fata tare da mataimakinsa Kashim Shatima. Misraro dai bari mu sa maka wannan bidiyo ka kalla domin ka ji abin da Adam Izango yake faɗa a cikin wannan bidiyo namu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen duniya kenan. Wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma ya zo yana rubutu yana Allah ya ƙara. Gara haka ai. Ai an yi daidai. yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bamu aka ce maka akwai musulmai a cikin club din nan ai ba bai kamata kai murna ba idan ka aje addini ka aje al'ada iyakan humanity darajar dan adam kaɗai ya isa a zuciyarka ka ji tausayi ka ji babu daɗi an kashe mutane amma saboda aƙida kai gaskiya dai duk da dai wannan abin an daɗe ana yin shi arewa a farka arewa a yi kaza are kullum zancen da ake kenan amma ƙara baccin ake yi ya kamata malamai don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rika kiran mu da nasiha cikin kyakkyawan lafazi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran kafirai ko wasu masu yin sabo da hayaniya ko zagi ko cin mutunci ba cikin nasiha manzo Allah yake yi kuma zai iya ɗaukan lokaci mai tsawo yana yi wa mutane nasiha har su dawo kan hanya da haka ya kamata mu san me muke yi da kamata a ce wai ana zaune saboda an hurga bom wasu musulmai yan uwanmu sun mutu kuma wasu suna murna abin da ya kamata a ce matasa da malamai muna magana a kai muna cece ku ce muna hayaniya ba akan shi gaba ɗaya ake ba kawai duk abin da zaka tattauna ya koma Eh, eh, interest ka duba ku duba yaran nan da aka sace yau kwanan su 80 za su tafi na 100 amma shiru kake ji babu wanda yake fitowa yake ce yaran da aka sace a guri kaza kalilan mutane ne masu kishin arewa suka fito suke yi magana akan wannan abu amma ga abin da ya kamata a yi concentrating a mai da hankali wurin domin me gwamnati ta ji a takura gwamnati sai ta ɗauki mataki ba a ba a karaya ba a karya ita gwamnati da kake ganin ta matsa mata ake yi petition sannan take daukan mataki amma idan kace ce za yi bacci ka magana sau ɗaya na fito gaskiya ba mu daka ba ka je ka ci gaba da rawa da comedy da waka da kaza da kaza da kaza suka kana neman followers amma ka manta da yi wa addinin ka hidima don haka waɗannan bayan Allah da suka mutu a wajen bom ɗin nan Allah Ubangiji ka gafarta musu ka sa manzan Allah ya alfahari da su ran tashi alkiyama Allah ka yafe musu laifukansu su kuma iyayen da suka rasa mazajensu wanda suka rasa mata wanda suka rasa 'ya'ya wanda suka rasa kanne da shauransu ubangiji Allah ka ba su karfin zuciyar da za su iya jure hakurin rashin waɗannan bayan Allah amma dai arewa idan ba mu fara san kanmu da kanmu ba to har duniya ta nade babu wanda zai so mu saboda a wannan rayuwar da ake ciki idan za idan ba idan kana da kanwa ba ta jin magana kana tunanin za ka ɗauko laspika ka zo unguwa kana cewa wancan abin da kike yi bai dace ba kina iskanci kina bin maza kina kaza kina kaza idan baki daina ba kaza da kaza kuma kake sauya kanwan naka ta dawo kan hanya a maimakon ka je cikin gidan ka ɗauke ta ka shiga da ita cikin ɗaki ka kulla ɗakin ka ɗauki bulala ka zane ta ya fi ka fito waje kana nima mata wai wai kana so ta gyaru amma kana shela da ita to shine wannan idan dan uwanka yana yin wani abu da bai dace ba ka sashi a daki kai masa nasiha ba irin wannan ba in ba haka ba babu ranar da zai girmama ka babu ranar da zai ga mutuncinka kai ma mutuncinka daga san da kai wannan mutuncinka ya zube wallahi har abada ba zai dawo ba don haka malamai iyayenmu matasa 'yan uwana maza da mata mu rage abubuwan da muke a kan social media ko kuma in ce convert converting su into positive abubuwa maimakon kowane lokaci auren wance ya mutu wane ya daki wance wane dan iska ne wane dan daudi ne wane kaza wane kaza wallahi dukkanmu idan muka dawo muna yin abin da ya kamata za mu samu lada kuma za mu taimaki junanmu Allah ya fi mana kurakuranmu Allah dukkanin abin da muke a duniya Allah idan muna kan kuskure Allah ka tabarbarar da wannan abin koda menene ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ko menene Allah na gode wanda su na yi maganganu na sani wanda zai wahala a ce wasu ba su eh, bambata wasu rai ba kamar yadda na saba a gafarce mu Allah ya ba mu sa mai a ƙarshe dai kun ji bayanin da jarumi adam izango ya faɗa tabbas mai sauraro furicin da adam izango ya faɗa furici ne na gaskiya wanda ya kamata a zo a duba a gani wanda mai wannan ƙasa tamu tana neman taimako kuma tana neman taimakon allah subhanahu wa ta'ala don mai muna cikin babban bala'i wanda muna roƙon allah ya yi mana shi ka dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni a yaushe kai subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu mun gode da ziyartar mu a yaushe.